woman. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a barkamu da hantsi ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Ga dukkan alamu adadin jami'an 'yan sanda da manema labarai ya zarce na masu zanga-zanga a wani taron gangami a majalisar dokokin amurka ta capitol inda aka gudanar da mummunan bori a farkon wannan shekara jami'an tsaro a washington sun daɗe shiri kan shiri kana sun karo wasu ɗaruruwan jami'an tsaro su taimaka an ƙara faɗin katanga kada aka kafa shingayen dutse a nan majalisar ta capitol katangar karfe ta raba tsakanin inda ake taron gangamin da shatalai-talai da ke gaban capitol an sanya alama mai rubutu cewa ba a rike bindiga a nan domin tunasar da baki da suka shigo washington cewa ba a rike makami a fili an jibge sojojin tsaron ƙasa na gundumar columbia a kusa da wurin reuters ya ce an yi tattakin ne a cikin hayaniya kana an ɗan samu rikici tsakanin masu zanga-zangar da wanda suke adawa da ita zanga-zangar da aka mata suna justice for j6 an yi ta ne da zuma ba da goyon baya ga mutane da aka ɗaure su bisa zargin kai hari a ranar shida ga watan janairu lokacin da bagoya bayan shugaba donald trump suka je majalisan domin hana tabbatar da nasara da joe biden ya yi a zaben shugaban kasa na shekarar 2020 kusan mazauna hong kong dubu biyar ne wanda galibin su fitattun mutane ne za su kada kuri'a a yau lahadi akan 'yan takara da aka tantance su akan biyayya ga beijing wanda a karshe za a zaɓi wanda zai zama shugaban birnin mai goyon bayan china 'yan takara masu rajin kafa demokaradiyya tamkar ba su ne tun daga zaben na farko da beijing ta yi wa hukumar zaben birnin garin bawul don tabbatar da masu mata biyayya kadai ne za su yi mulkin birnin mai cin gashin kanshi 'yan sanda sun jibge jama'an tsaro a fadin birnin inda kafafen yada labaran yankin suka ce ana sa ran 'yan sanda dubu shida ne za su yi aiki domin samun zaɓe cikin kwanciyar hankali zaɓen da mutane dubu hudu da ɗari tara ne za su kada kuri'a labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya asabar an kashe wani dan bindigan indonesiya mai alaka da kungiyar is a wata musayar wuta da jami'an tsaro a cewar ma'aikatan sojin indonesiya a wani aiki da suka gudanar na yaƙi da ayyukan ta'addanci da aƙidar tsaurin ra'ayi a cikin wani gandun daji mai tsaunuka ali kalora yana ɗaya daga cikin manyan 'yan bindiga guda biyu da aka kashe a samamen in ji shugaban sojan yankin sulawesi ta tsakiya birgediya janar farid makruf sauran mutumin ɗaya kuma an gano shi ne da suna jaka ramadan rukunin haɗin gwiwan sojoji da 'yan sandan lardin sulawesi ta tsakiya ne suka harbe waɗannan mutane biyu har lahira da yammacin jiya asabar a gunduman farigi motong in ji gundumar mai iyaka da gundumar poso ana masa kallon dandalin 'yan ta'adda a cikin lardin ya ce jami'an tsaro suna nan suna neman sauran mutane da ake zato mambobi na wannan kungiyar 'yan ta'adda ne a jiya asabar kungiyar 'yan tawayen huti ta kasar yamal ta zartar da hukuncin kisa akan mutane tara da suka ce suna da hannu a kisan wani babban jami'in 'yan tawayen a wani harin jirgin sama da rundunar haɗaka a jagorancin saudi arabia ta kai shekaru uku da suka shuɗe an zartar musu da hukuncin ne a inda ake kai mutane ana harbe su kana an harbe su ne a gaban jama'a da sanyin safiya a babban birnin kasar sana'a da 'yan tawaye ke rike da shi daga bisani kungiyar huti mai samun goyon bayan iran ta raba hotunan kisan ɗaruruwan mutane wanda galibinsu 'yan huti ne da magoya bayan su sun je kallon yadda aka kashe mutanen kungiyar ta zantar da hukuncin kisan ne duk da kira da kungiyoyi kare hakkin bil'adama da kuma lauyoyi suka yi ta mata kan ta daina kashe mutanen kanin ta sake musu shari'a kungiyoyin sun ce shari'ar da aka gudanar a kotun 'yan tawayen da ta yanke hukuncin kisa akan mutanen ba a yi ta daidai ba mutane tarin suna cikin sama da mutane 60 da kungiyar 'yan tawayen ke zargin su da aunawa da kuma kashe sale al-samad a cikin watan afrilun shekarar 2018 Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Muna tattaunawa akan Najeriya da kalubalen 'yan aware. Kuma za mu tashi ne a inda injiniya Zakar Ngoroje yake bayani akan tattaunawarsa da Sanata Rochas Owele Okorocha akan batun aware. injiniya gare ka. Ina da kungiya mai zaman kanta kamar yadda na gabatar da zu. Da na zo da laptop dina zan nuna muku kowane program dina ina samun mutum fiye da dubu hudu kai shaida ne. A garin wannan programs dina na yi mu'amala da inyamurai manya-manya da yawar kuma sun nuna mini ra'ayinsu wani taɗi nake zuwa da shi ta yadda ba zai gane inda na fito ba duk na san ra'ayinsu shi okorocha da kake magana mun yi magana da shi kwanan nan ko yanzu sai nuna maka hoton da muka yi da shi a waya akan wannan abin na je na same shi na ce ranka ya ka ga mu a arewa muna ganin ka ka zama zakara a cikin ibo amma kash gashi kai you are a symbol of unity nake gaya mishi na ce kai ya kamata Najeriya ta yi rallying around you idan aka yi la'akari da irin korafi da Ibo suke da shi domin duk bai wuce magana shugabanci ba. Kuma ka cancanci ka zama shugaba saboda halayenka da irin abubuwan da kake yi. Amma maganan democracy ba a ɗaukan mulki a baka kawai saboda a yi pleasing ɗinka. It is a game of number. Ko ba haka ba, democracy saboda Allah ana ɗauka a ba mutum kyauta ne? shugabanci ko chairman na local government ko gwamna ko shugaban kasa? Eh? Kai ne as an individual kamar shi yadda shi okorocha yake yi, you sell yourself to the electorate. Ta yaya? Ta wajen nuna kai ɗan Najeriya ne. Ko ba haka ba? Ba wai kai ɗan bangaranci ba. Yanzu muna da abubuwa da yawa da za mu iya bada misalai na shugabanci da yake tare da okorocha. Ko ba haka ba? amma okorocha shi kadai opinion ɗinsa da halayensa ba zai wakilci ra'ayi na mutanen Igbo na South East gaba daya ba. Haka ne ko ba haka ba? Saboda haka ni ina ganin in a nutshell abin da ya kamata mu yi shine gaskiyar magana gwamnatin Najeriya da shugabannin mutanen Arewa ya kamata su haɗu su san yadda za a yi kamar yadda akwai wanda ya yi magana da ya ce me zai hana a kira conference. kafin su su yi eh, memorandum a can mu mu yi namu a nan mana mu san ra'ayinmu idan muka sai da ra'ayinmu akan cewa ya kamata su tafi su tafi wannan shine kawai to manasura to assalamu alaikum ta'aliki na guda biyu ne akan wannan al'amarin na farko kan maganar zancen da shi wancan bawan Allah ya faɗa cewar ya sunansa Ibrahim Bature cewar wai ba a hukunta Fulani bandit kowa ya faɗi nan ƙarya yake lokaci n'o aka nuna sojojin Najeriya sun shiga daji sun kashe bandit ba adadi sau n'o aka nuna wannan ko ba haka bane sannan da kake magana cewa wai wai gumi ya je gurin su kafin gumi je wajen gurin su mutanen da suke kama yan uwansu ba su suke zuwa suke biyan kuɗin suke karɓo yan uwansu ba dan me saboda gumi malamin addini za a dora masa wata aya tambaya kansa iya iyaye da ake kama yayansu da dama sun je sun ga mutanen sun biya sun karɓo kuɗi da gwamnatin ta kasa ba za ta iya yi ba mutane sun je sun karɓo kuɗin su dan me saboda gumin malami ne shi kuma saboda ya kawo hanyar da za a kawo solution ta abin wannan shi tabbata mana cewa mutanen Ibo da mutanen kudu suna da hannu a wannan yakin da ake na bandit ta arewacin Najeriya we believe cewar suna da hannu a ciki domin duk wanda aka kama suna safaran makamai ga 'yan ta'addan nan duk mutanen kudu aka kama tun da ake kama taba kama ko jiya ko jiya aka a Niger State an kama harshashi guda dubu ɗari biyu da wani abu a Niger State. Belong to kuma inyamuri ɗaya kenan na bin su. Na gama da wancan magana sai taliki na na ƙarshe kan zancen shugabanci. Duk wannan abin da ake baƙi siyasa ce. Kuma 'yan siyasa ne manya suke gina wannan abu. Duk wannan abin da Ibo suka yi su suka cusa 'ya'yansu wannan aƙida ta dafara. Mu namu iyayen da muka taso abin da suka gaya mana an yaƙi amma Ibo sun tafi amma an dawo da su. An mai musu da. gidajen haya su kuɗaɗe ma na haya da aka aka tattara aka mai musu da kuɗaɗen su ko muka gansu a cikin iyayenmu a tare da iyayenmu muka gansu a cikin kasuwanni an ba su gurare da gidaje da filaye sun yi masana'antu a arewa amma su ba haka suke wa namun mutanen a can gurin ba so da haka su sai suka dinga gina wa 'ya'yansu kiyayyar mutumin arewa a zuciyarsa su ne duk wanda suke faɗan nan na biyafara ba wanda ya ga biyafara kamar da ni ban gan shi ba duk yaran da suke ɗaukan makamunan ba wanda ya ga yakin biyafara amma saboda yadda aka cusa masa kiyayya ta mutumin arewa shi sa suke wannan abun mu kuma namu ya ba cusa mana kiyayya kowa ba a Najeriya da haka saga ba mu da rigima da kowa a Najeriya ba abin da ya mu da wani da haka yanzu suna tunanin cewar wannan abin nasu ne zai sa ɗau shugabanci a basu to yanzu abin tambaya nan shi shine shi shugaba aikinsa na farko menene kare rawuka jini da duki al'umma to sai wani mutum ya ɗauko makami ke kashe mutane don a bashi mulki wannan a ta wani hankali za ka ɗauki mulki ka bashi

so da haka yanzu muna da munafukai a mu na arewa da suke haɗa kai da mutan kudin suke so kawai saboda mutum ɗaya na so a masa vice president suke kokarin sai an ɗau mulki an kai shi kudancin najeriya to mu za mu resistin wannan abin nasu saboda mun san cewar ba wai dan ƙasa za su yi tunanin suke tana haka a'a duk wanda suke yin kowanne yana da tunanin sa wai shi a ɗauke shi mataimakin shugaban ƙasa shi yasa suke wa'annan kalaman da suke to ba yadda za mu da hankalin mu mu ɗauki igiya mu rataya a wuyan mu ɗau wuka da igiyar mu din kyawaman da yake kashe mu kafin ma ya samu shugabanci akan mu ce shugabance mu ba za mu ba kamar yadda mutane da suka nuna mai nasu ne suke cewa dole sai an ba su abin da ma ba su haƙƙi a cikin sa aka ba su bere bere rike economy da services a ƙasar nan ibo ya rike commerce and trading ba yadda za mu saki wata political power tunda shi ne abin da muke da shi sakamakon yawan mu da abin da ya gana kurin abin da za mu mu daina barin wa'annan 'yan tamoran su shugabance mu mu zaɓi mutane na gari sahihai mu ba su shugabancin mu shine abin da za ne. To idan muka zaga muka zaga yau dai magana dai magana ɗaya ce. Kowa yana fafutukar ya nema wa kansa haƙƙi. Saboda haka mu yanzu a arewa mun riga mun san cewa ba mu da shugabanni. Waɗannan shugabanni da suka daɗe tun lokacin kakanninmu da lokacin iyayenmu da lokacinmu suna so su ci lokacin 'ya'yanmu da jikokinmu. To yanzu in Allah ya yarda kam 2023 za mu yi ritayarin ɗinsu. Za mu karɓi arewan nan a hannunmu da izinin Allah za kuma mu yi abin da ya dace. ci wanda duk ya ga cewa yana son ai tafiya da shi ya zo ai tafiya da shi wanda kuma baya so ya koma duk inda zai je je amma kuma za mu ilmantar da mutanen mu an far mu mun farga mun kuma tashi daga bacci jiya ba yau ba ce yau kuma ba za ta zama gobe ba mun gode hajiya maryam nasir mun kusa kammala shirin saboda haka a takaita bayanai kwamishina muktar Ishak gare ka To, ni ina son in sake komawa baya in ƙara jan hankali shi harka ta jagoranci ba wai kawai a zaune za ka yi ta magana cewa za ka canja kaza za ka canja kaza ba kowane abu yana da tsari da ake biyowa a samu canji ko a tabbatar da al'amari dukkan mu mun yarda cewa arewa ba mu da shugabanci dukkan mu mun yarda arewa ba mu da haɗin kai to haka su ma a kudancin najeriya ai su ma ba a haɗa suken ba in ya ba zai da rabe ba mutumin niger delta ma yana cewa shi ba iba ba ne ba so duk wannan maganar da ake yi ta a raba ƙasar nan fa zance ne kawai na siyasa ƙarya ce ba da gaske ake yi ba saboda haka kuma ni ban yarda da mutane da suke cewa dukka da ake cewa wai ba mu da shugabanni a yanzu da muka zo muka zaɓi mai girma shugaban ƙasa janar muhammadu buhari ai kyakkyawar manufa da kyakkyawar aƙida ya sa muka zaɓe shi kuma ni har yanzu a waje na yana ƙoƙartawa abubuwa suna samun canji ko harkar rigima da yanzu maganar da ake cewa wayannan bayan Allah suke cewa ba a hukunci kamar yadda ya faɗa mutum nawa aka kashe Hausa Fulani wayan aka same su da hannu a cikin nan abubuwan ba zancen ma shari'a kawai zuwa a jiya a abuka musu yadda aka san sa aka same su kuma shugaban kasa ya bada umarnin duk wanda aka ganshi da makami kawai a harbe shi ba zancen shari'a duk wannan ba mataki bane na shugabanci malam ibrahim da yake cewa hausa fulani bai taimake shi ba lokacin yana biyu ke yana karatu rigima ta tashi abin da kake kasa ganewa rigimar ba wai ta hausa fulani da mutumin middle belt bane ba a magana ce ta rigima mafi yawanci rigima addini idan rigimar addini ta taso ba magana hausa fulani ba maganar iba ba magana wannan rigima ta addini ta addini ce sai da haka kowa wanda yake kirista in ya samu musulmi ko dan wanda kabila ne afka masa yake musulmi ya sami kirista ko dan wata kabila ne afka masa zai yi so wannan abin ne yake shafar waɗanda suke ba musulmi ba idan rigima ta sadu a cikin kuna zaune a cikin musulmai da yawa abubuwa sun taso waɗanda yake musulman su suke ɓoye ma wanda ba musulmai din ba kuma ba 'yan kabilarsu ba bari ba da misali mr george my friend bari baka misali a plato an samu rigima ta addini bisiniti ɗin da rigima ta taso mafi yawancin mutanen da suke wajen musulmai ne limamin garin shine ya ɗauke christians ɗin da suke zaune a wurin su ya kai su gidansa ya ajiye it's all over the world a barikin ladi so ba magana ake ta ana kyamata zamantakewa da mu'amala ita take kawo komai ni a rigimar da aka yi ta rankin banki a kano an zo za a kashe wani inyamuri ni na ɗauke shi na sa shi a shagona na kulle shi na kuma tsaya a kofar shagon na ce wani da yake son ya kashe shi ya fara ta kaina so saboda haka abin da nake son mutane su gane shine ya kamata mu tsaya mu kalli matsalar Najeriya a halin yanzu. Matsalar ƙasar nan shine mu ne da ba ma son junanmu gaba mu Wannan shine gaskiyar magana. Mu tsaya mu so junanmu, mu taimaki junanmu mu kawo ƙarshen abubuwan da suke faruwa. Wa'annan abubuwan da suke faruwa maganar raba ƙasar nan siyasa ce. Da siyasar Najeriya da siyasar duniya. Wannan ita ke nan karka daɗa karka raga. Idan an zo an ce an ba da arewa mutanen kudu su tafi za su je can suna rigima tsakanin 'yan Niger Delta da 'yan Ibo za su suna rigima tsakanin Yarbawa da wa'annan mutanen da suke cewa Araba ga Najeriya. Idan ka za ka ce Arewa mun zo mun wannan ga 'yan Middle Belt kuna cewa su sun yi najin Middle Belt mu muna cewa ba ma yarda da Middle Belt fa. Duk wa'annan abubuwan haka kasar za ta zo ta zauna. Masu cewa malama Ibrahim kina ta cewa za ku zo ku canja za ku yi taking lead aya za ku yi taking lead din. ina zuwa ai a saurara magana nake yi a saurara magana nake yi hanya ita ce guda biyu ce hanyar nan ta magana canjin shugabanci a ƙasar nan guda ɗaya ce ta ka shiga siyasa ka bulayin layin siyasa ka joinin jam'iyya ka ba da gudunmawarka a wajen fitar da wa'anda za su shugabance ka as far as kana gefe ba ka yi kana zance za ka kawo canji ta za ka kawo canji da ba independence candidate a Najeriya. Wato alhamdulillah mun samu masalaha dole ne yanzu da kristocinmu da musulman mu da wanda ma ba musulmai ba mu zo mu haɗa kai mu san arewan nan namu ne su abin da suke cewa it is true amma shi ya riga ya magana akan addini ba zai yiwu ana rikici a sabon tasha an auka mu ba nufe bai san hawa ba bai san sauka ba akan addini shi ba nufin ya zai zai rama kwanaki da aka yi rikici a kaduna yara na cikin gari civilian jtf haka suka kwashi kristoci suka kai su sabon tasha akwai musulmai a can dangon fama aka ce ina suke suka shiga cikin su suka kwaso suka dawo da su wajen musulmai mu zaman lafiya muke so an raba mu ne in muka ce za mu tafi abin da wani tun da ya rubuta wani bai rabe a kan yadda aka yi tun lokacin obasanjo da aka raba mu da mu da kristocin a arewa takardar ya kai haka ya ce what has the nose done shine a front page din rubutun shi ya fi over 500 pages ya shiga ko ina maganan da kai lokacin da nake lagos da ni da yan sauzin kaduna da tv da wane ne duka haka muke in aka taba dan arewa fitowa muke gaba ɗaya mu yaƙi mutane so saboda haka mu mu dawo mu san mu arewa nan namu ne ba mu da wata ƙasa in ban da arewa allah ya ba mu komi mu dawo wayannan mutane da suke sama ba abun da suka sani daga dola sai pound sterling sai euro ba inyamuri ba bahaushe ba bazanfariya abinda suka sani <laughs> abinda suka sani kawai kuma ba su difference na addini ba tsakaninsu ba addini wallahi naira ne ajiya solution shine mu dawo kamar yadda ya ce a shiga siyasar nan amma sai an yi gyara mu muna da grassroots saboda haka in ba an gyara grassroots ba akwai matsala daga ƙarshen karshe wayannan ba za su je na agitation ba because wasu suna ganin suna son resource control an ba su fac suna samun kuɗi daga federation account akwai 13% derivation an ba su major data ministry suna da nddc amma mutanen su kamar yadda muke kuka lokacin da na bar wari da port harcourt da na koma last two years sai na ga the same thing shugabannin 'yan siyasa suke cin kuɗin so so wannan abun yana affecting kowa ne mu dawo arewa ku manta da magana middle belt mu dawo mu zo mu san arewa nan namu ne najeriya namu ne ba mu da wata ƙasa in banda nigeria. najeriya kafin mu ba wa saminu a ƙarshe don shi bai ce komai ba da yake eh, hajjar zainab binci jazi daga ke sai george sai saminu shi ke nan zamu mu rufe ta <laughs> To, kamar da yadda na faɗa ɗazu, ni 'yar arewa ce. kuma ni interest ina gaba ɗaya arewa ne ana maganan cewa yan middle belt da waye-waye ɗin na ɗan wana malam ibrahim yanzu in ka je can gurin ka ɗauka in yamur zai karɓe ka ba za su karɓe ka ba wallahi gara ka dawo gida cikin mu ne yan uwanka na ɗaya kenan na biyu in muka duba ma mu wane illa ma zaman mu da mutanen na yi mana me amfanin zaman mu da 'yan kudu 'yan kudu sun koya wa 'ya'yan mu shaye-shaye abinda ma yanzu shine problem din mu na arewa banda in ka cire security to yanzu matsalar mu da tafi kowace ina muke kallon arewa shekara goma da wannan tambaya ta Zainab Ahmad Marshall ko wacce aka fi sani da Bint Hijaz za mu dakata a yau idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kammala shirin a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da benjamin gawon da awalu salihu da suka ɗauki shirin a faifai sai kuma solomon abo da ya daidaita sautin shirin ni madina dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu zama lafiya to a gaida madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma gasa da Shehu Ashaka da rayuwar birni. Yau ma dai masu kallon mu a cikin shirin namu na rayuwar birni muna tare da wani malami ne mai sana'ar sai da kifi. To yau shi ne babban bakon namu da za mu zanta da shi. To malam ko za ka gabatar da kanka? To, <laughs> ina gabatar da kaina gaskiya ga munan. ne sunanka? Sunana Awal Sani. Ah, to malam awal kai mutumin wani gari ne ina kebe birnin kebe local government eh, kai mutumin birnin kebe karama hukuma gulumbe to malam gashi nan naga kaman a nan kana sana'ar sai da busasshen kifi ne haka ko eh, ah, to malam yanzu kaman a misali wannan yanzu wannan kifi haka wannan eh, kaman ya kai nawa nawa za ka siyar mu da shi muna sai da shi kimanin dubu naira dubu biyu eh. nawa kaman nawa ke sai da shi kace naira dubu biyu naira dubu biyu eh. wannan shine gaskiyarsa wannan eh haka muka sai da to wannan fa wani mana sai kimanin dubu uku naira dubu uku to na kasan nan fa shi ma dubu biyu ne farashi ne da wannan to amma yanzu a misali ina da kamar naira dubu haka zan iya samun kifi bushashe a nan Su sai kuwa ko ɗari biyar ma haka su sai ana samu eh, to ganin cewa malam wannan sana'a ta kifi kamar ka daɗe kana yin ta ne a gaskiya ban daɗe ba saboda na zo nan dai na leburanci yau da gobe da gobe ne ga dai ai nauyi na sauka a na ni ma ina da iyalai sai kawai ni yi tunani a na kan su nemi sana'a kifi yanzu shekara ta biyu na shiga ta uku eh, ka ce to da kana sana'a leburanci kamar wani sana'a kenan ta leburanci wai ina ta kasan wani ne a can mai sai da kayan alayyahu da dankalin tura to yau da gobe da gobe sai ni tunanta ni ma kamata in bude san shi zan ci gaba ake nema to don haka shine na fara wannan sana'a ta kifi to menene dalilin da yasa ka baro can jiha ku jiha kebbi a ka taho nan kake ka kama wannan sana'a to ita rayuwa ce ba yadda ba ta kasance ni ne ma ba inda ba ya kai mutum da inda Allah ya yi da abinci ka sai ka je ka nemo shi saboda can yi damu mu ne sana'ar ta noma ba mu gwada kasuwanci a gida kawai muka hito muka zo birnin tarayya saboda mun samu abin da muka ci mu koma gida to baka ganin kamar wannan sana'a idan da a ce a gida kake yin ta eh. za ka fi za ka fi samu ko kuma baka ganin kamar a nan akwai wahala da wasu abubuwa kana nesa da iyalinka wallahi kam da zan samu dama na yi son haka eh, na san kuma gida neman kudi na zauna gida to abin ba wani yadda za a yi mutum ya samu da ya kaso yan Allah ya ma neman abinci sai ka je can ka nemo wani abinci dole ne sai ka hita ba ka zauna cikin yana ka ce lallai nan za ka nemi kuɗi ba don inda Allah ya kaddata ka je ka nema can za ka je to shi ya samu ka zo birnin Abuja neman kuɗi. To malam shin kuwa ka yi karatun boko? Gaskiya ba yi karatun boko ba. Ba ka yi karatun boko ba sam sam. Sam sam. Mun dai karatun arabiya mun wance na addinin addinin musulunci. amma nan garin nan ko lokacin da muka shiga yaƙi da jahilci muka ɗan taɓa kuma dai da ba muka saki. To ne sa ku saki? To yanayin rigimomi <laughs> na hidimomin duniya. Saboda mutum nan ga yana in baka da ƙarfi sai baka dama ka yi kasuwa ka koma ka yi karatu in ka dagi gaskiya. To shi yasa dai kawai katun <laughs> ba mu bahi ba mu da ƙarfin gura sai muka haƙura muka dawo ga kasuwa kawai. Ko kamar yanzu wannan jarin naka na kifi ah, ya kai na nawa? gaskiya kifin na yanzu za a zai kai kimanin dubu sittin naira dubu sittin eh. to kaman a rana kana kaman cinikin nawa to ciniki sa'a ne wani lokaci za a samu ciniki dubu goma wani lokaci sha biyar wani lokaci za mu samu har talatin ma yan allah ya kawo kasa to abin sa'a ne an taɓa yi wani lokaci har dubu hamsin to abin ba ya kawace wani lokaci ma dubu biyar ma nake wani lokaci kai dubu biyar ma ba ni kai amma yau da gobe da gobe sai mu haƙura to ka duba birnin abuja birni ne mai tsadar rayuwa in ka duba bangaren sufuri da gidajen haya kaman a ina kake zama ne a cikin wannan birni to nan gaskiya a nan nake zama ira nan nake kasuwa ba nisa nake zuwa nan mangal plaza in kwanta in muka tashi sai in dawo nan kasuwa to a nan mangal plaza din da kake zama haya kake yi ko wani ne kake wani dan uwa ne kake zama tare da shi alfarma ce kai muke ci mune samu wajen kwanta sai sai mu da wajen kasuwancin wannan mai alfarma ne ga sikiritin gidan wanda kwana sai mu dawo na to kaman zuwa yaushe yaushe kake tafiya gida gurin duba iyali to zuwa ita ta ya kama ta gari mun ne jiba kimanin kwana tasa'in wata uku haka sai mu ta gida sai mu dawo to yanzu wannan sana'a da kake yi ganin cewa kana da iyali kana iya yin bukatunka kuma har ka ɗau nauyin iyalinka da wannan sana'a da kake yi. Lallai haka muke samu shi da har mu taimaka ma iyayenmu. Mu ciyar da iyalanmu har mu samu taimaka ma sauran ƙananmu. Da ita muke yi haka dai muke ta da. To na gode kwarai malam. To a gaida malam Sale. Maganar ne. she know they bleach oh. you. Oh. da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abu da ya har hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.